Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda 'yan hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Usman da fata an tashi lafiya. Ah lafiya lawa baka ganna ta rangaji ba? Na gani eh. na ga alama. Eh, tun da zo. Kazan taken da nake mushi kenan shatin tura. Mm, kwarai da eh, gaske. Mm. Yau kusan shekaru tara kenan da mutuwar Michael Jackson tun watan Yuni na shekara ta dubu biyu da tara. Ba zan manta ba na gaya maka ina Abuja ranar. Mm, ranar da ya rasu. Ranar na Abuja kai abin ba daɗi. Haka ne. Haka to ga ɗimin gaisuwar sashen wasu na murya Amurka zuwa ga masu sauraronmu mm. Mustapha ta Takule yankin karamar hukumar Gada mm. a jihar Sokoto sai gaisuwar Dukku Buba Bukkoyi ma jihar Zamfara. Mm. Ga ɗimin gaisuwa zuwa ga Alhaji Bala Giwa Getso babban distributor na kamfanin Dangote Cement sai Alhaji Ahmad Wasai daraktan mulki. majalisar karamar hukumar gabasawa jihar kano sai alhaji umar mudi kazawa munjibar ga ɗan gaisuwa zuwa ga ado mai kemis birnin kuda jihar jigawa sai gaisuwar sa'idu abbas dan sadau tare da abubakar kalajanga jalin goja taraba hmm. sai ɗan gaisuwar muhammad dan dattijo bakatsini tare da alhaji yusuf baba sai gaisuwar alhaji nazir sulaija tare da alhaji aliyu mai adashe unguwar jos Don ban gaisuwa zuwa ga ashiru abubakar kachako jigawa rediyo sai gaisuwar dcp gimba mano dumbulo na hukumar gidajen kurkuku ta najeriya jihar yobe dan ban gaisuwa zuwa ga brigadier general muhammad sani ahmed babban jami'i na ministan tsaron najeriya general mansur dan ali mai ritaya hmm. sai gaisuwa kanal tukur gusau a jami'in yada labarai na ofishin ministan tsaron na najeriya da fatan kunanan lafiya hmm. muna mai ga dan ban gaisuwa zuwa ga ibrahim babura na hukumar kwastam ta najeriya sai gaisuwar shatiman saka wato muhammad dan sakwa mm. na hukumar kwastam ta najeriya da fatan kuna na lafiya mm. ga dimbin gaisuwa zuwa ga abbas babe gombe tare da afan abuya a gombe sai aliyu hassan s noma gusau tare da Anas Hoja birnin Kebbi sai gaisuwar Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a Bauchin Yakubu tare da barista Isiyaku Barau a jihar Neja sai Bello Biji gidan Madi tare da dan na Muradun wato Muhammad Hassan sai gaisuwar barista lami shishi tare da Hajiya Fatima Halliru Daura sai shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau tare da shugaban majalisa Ibrahim kajo sai na ce Ibrahim mm, Ismaila zan ce sai na ce <laughs> shi ne tuntuɓa harfi ma mana takan ce bakin da bai tuntuɓe eh to Ismaila da ba na Ismail Bima mai mm. gombawa yau na baka Ibrahimu mm. dan mun gaisuwa zuwa ga makaman Bungudu sai dan mun gaisuwar Muhammad Shehu Mararabar Kunini tare da Sa'ad Kagarko sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala a ƙofa sabuwa a birnin Kebbi da fatan kuna na lafiya gaisuwa zuwa ga Aliyu Sa'idu Kebbi sai ya Zurmi tare da Siraji Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau da Nazib al zambari sai Mansur Almu tare da Madasir Sani birnin Kebbi sai Alhaji Umar Gumi gida da Gumi da fatan kuna na lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mahmud Salihu Kaura sai Babale Makira tare da Abdul Samad Kabiru Musa sai Aliyu Muktar Umar na kwalli da fatan duk kunanan lafiya. To gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zan shiga da mu shafinmu ne na majalisar abar ya huce ta shafin Facebook kamar yadda na saba. Mm. Ah, amma sai na fara da miƙa gaishe-gaishe yan kaɗan haka da kafin in shiga can ɗin. Ah, akwai ta'aziyya ko ce saƙon ta'aziyya guda biyu na Ahmad wanda muka fi sani da Libya a garin Kaduna ɗan ƙaramar hukumar Lera wanda ƙaninsa Sani Aliyu ya rasu. To muna maka ta'aziyya da fatan fatan Allah ji kan Sani Aliyu a garin Lera din da kuma sai gaisuwar ta'aziyar a game da rasuwar wani daban shi kuma Alhaji Adamu Rijiyar Lemo Kano wanda mm. kawu ne ga wakilin Hassan Maina kaina Eh, da fatan Allah ya ji kanshi ah, sai kuma awwal ja da zamu miƙa sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa gare shi makeup ake ce mishi sai kuma Muhammad Kabir Musa na gidan Radio Liberty da fatan sun ji suna cikin koshin lafiya akwai Muhammad Kabir Oro Oro a zamfara mm, so daga nan zan shiga shafin namu na majalisa a bari ya huce na Facebook zan fara ne na gaisu fatan alheri zuwa ga Ahmad A Ahmad da kuma bin Husaini Almadadi da Sa'adatu Muhammad sai Ahmad Tijjani Bauchi. da kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Muhammad Umar da Usman Shehu sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Habu Mamman da Umar na Amore a Rugungu da kuma Sadi Special G da kuma murtala faruk sanyinna wannan wakilin muke na aiko mm, eh, to gaisuwar fatan alheri zuwa ga uh, muhammad gagarawa da kuma shehu bakari sai mm. gaisuwar fatan alherin na bari huce zuwa ga sumayya mara da muhammad sha'ibu kawaji da kuma ibn shitu shitu magaji da john peace wato peace john kenan mm. sai zaharaddin zara muhammad ita ma ina ga sunan baban ne fara daga farko sai adeprosi francis da kuma rahinatu yusuf abubakar da kalisat a haidar da aisha aliyu ahmadu sai gaisuwar fata alherin zuwa ga usaina s muhammad da bilkisu muhammad ah bana an samu mata sosai mm, haka yawa sai gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga aliyu lawal da kuma shamsiya lawal da salamatu hafsat sai fati jalo da kuma henry james da samir bin abubakar gaisuwar fata alherin na abar ya huce zuwa ga zalafat ahmad da kuma zalata alfa sai ziyadin hudson da kuma ruth tega sai maryam usman da kuma gaisuwar fata alheri abar ya huce zuwa ga zara baba kolo sanafahna sai mihzin valdes to hmm. alisa na faɗa daidai da gidan in kiyace sai kuma ishiya kuladan da kabiru bardi sai fati swt bashir da kuma rabi musa sai haruna yan wada da abdulbasi muhammad yahaya daga mm. ƙarshe gaisuwar fatan alheri ya ya huce zuwa ga yalwa zinaz sai kuma nana ishaq da hawa garba da musbahu shehu da isa abubakar da siddiqa ibrahim da abdulhamid sali jana baba Nuhu Ismail da Clement Margaret sai Umma Idris da kuma ƙarshe Khadija Yusuf da fatan sun ji kuma dukkan su suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin. Amin sun amin. Eh, ba mu sha malam iro. Mm, mm.

The Everybody's in the music, get to you. like is so bad. labarai. Eh, bismillah. Mm. A ai na karkada kunnuwa ne, ai kai alƙawari a makon da ya shige. A haba alaji. Zaka ba mu labari. Haba alaji ro. Mm-hmm. Na yi labari kuwa? Ta wani ba ka wani labari. Wani kafin tuno wani. A wata mata ce sai ta ɗauki eh. wayarta. Eh. yawa sai ta ga wasu sunaye an rubuta eh, sunaye dai abin nan eh, ciki haka mm. waɗanda suka bata mamaki kamar a ce eh, ya zan fassara maka ne da turanci ne aka ce wannan aka ce the tender one wato mai shiru-shiru za a ce ko mai wannan wata lakum lakum nan dai hakan nan mm, mm. yawa the amazing one kuma a ciki mai burgewa ke mai burgewa da bada mamaki da kuma lady of my dreams wato wanda yake ya fi kauna eh, yake yake zuciyarsa ke so a matuka mm. mm. to da matar ta gani haka sai ranta ya baci sai ta yi fushi mm. sai ta ɗauki lamba ta farko sai ta buga lamba ta farko ta ji kowace ce mm-hmm. a to sai ta ji cewa ashe mahaifiyarsa ce mm-hmm. mahaifiyar shi mijin nata ne eh. sai ta kira ta biyun sai ta ji cewa ashe ƙanwarsa ce a me ya sa mata wannan lamba sai ta danna ta uku sai ta ji ashe ashe lambar ta ce oh, ita ce ya sa ma wanda ya fi kauna mm. abin nan rabin ransa da sauran su haka. Eh kawai to kasan dama ta eh, dana don kishi dama don bala'i ta so da mm. zakulu. Saboda haka da ta ga mm. haka dai sai ta fara kuka saboda eh. tsabar murna. Eh. Saboda da ta ta zaci wani abu daban. Ta zaci wani abu daban ta danna mijin ta danna wayan mijinta ta zo kuma gashi ta ga cewa ashe ma lambar ta ce a jiki. Saboda haka sai ta dauko albashinta Dakacokam. Dakacokam na wannan wata sai ta miƙa masa mm. akan cewa dai ta yi maganin mm. wannan abin da ta sai ta ɗauka ta miƙa masa. Mm. Da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru ita ma sai ta ɗauki 'yan sarƙoƙinta sai ta je ta saida ta ɗauki kuɗin ta bashi. Ha Appreciation in ji bature. Eh, kowa ji daɗi. Kowa ji daɗi. Ha ba shi kuɗi. Ka sa abin da. Ka sa abin da ka sa abin da yi. Shi kuma mijin ya aka tattara mura wannan kuɗi kawai sai ya ɗauka sai je sai ya sayi abin nan sai sai yan kayan kawa haka eh. ya je kai ma wata budurwarsa ka san ah. sunan da ya sa a jikin wayan sai sunanta da ya sa a jikin wayan ya ce abu khalid mai aikin lantarki <laughs> electrician sai kawai electrician kaya kayan da suka sayi da suka shi kayan ka abin nan amma banda abin shi na Allah da nan ba ya ce musu gaskiya ba ku ba <laughs> kaga kenan waccan da ya kai wa kaya ita ya fi marari Ato, eh, amma ka san eh. wani abu ne ita ita kini bibi ya kai ta jikin wayarsa eh, na farko kenan. Yawa shi kuma wato neman ɓadda sawu ne. Mm. Yawwa kasa akwai in ka ga an ah. rubuta haka saboda mutane suna haka shi yasa suna dubawa dama mana ai eh, a mm. rubuta mai lantarki kin ga ba ruwan eh abokalin eh, eh, latrisha hankalin ta ba ba kai kan latrisha mm. ba mm. ta ganci abokalin ga ai wannan latrisha ne ba ruwan ta da wani abu to ni jiya ka kana ma nace kilan dan tuno wani kafin mai sallama <laughs> wannan ne jiya muke hira da shi ai ya ci dariya ni nace masa ban sani ba ko kun taba yin labarin a cikin abar ya huce kafin shigowa ta na dan fulani da ya ga jama'a A'a ba yi tsammani ba sai dai ka baɗa eh, dai mu ji ko Wato dan fulani ne dan fulani ne ana wucewa kuma malam kawai ya hangi jimina zalo hmm. zalo zalo ta duce ya ce ah, hmm. mamaki ya ishe shi ya dai haƙura bai take magana ba. Hmm. ran nan ina Allah babu ya Allah me ya sake kai ka gidan zu he kaga jimina a ah, wannan abu fa gafa irin tafa da na gani fa kwanaki a ƙauye fa yana ce to wani na kusa da shi ya taba shi dan uwa salamu alaikum ya ce wa mm. alaikum salam ya ce a ina da tambaya ne ya ce me kake tambaya mm. ya ce wannan abu da ke shikin nan mm. shin wai raƙumi ne ya lalashe <laughs> koko kaza ne ya rika <laughs> wai shi tunanin da yi ka san ga eh, dogon wuya ga eh. dogon kafa kuma ka san kafar ta tana da wani abu kamar kofato ya san mm, sun yi kaman guda biyu ko mm. uku ne mm, guda uku ne eh shine yake tambaya to wannan raƙumi ne ya lalashe? Hmm. ko ko kaza ne ya rika <laughs> shi ne tambayar ni ma da zan wa babu tsira waya jimina mai matsayin ta sai ka ce ni ma na yi fulatanci <laughs> jimina jimina ce <laughs> sai ce to ka hau raƙumi sai ta lalace hau kawai za ta iya ɗaukar ka Amin. color. To ma sauraro zamu da sa'aya lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana. Wannan makele ce ko kai baki ko fari ko ja ko kore ko eh. shudi kawai za yi zama dan kunshi ba abin da ya shalle shi haka ne kwarai da gaske to yana da kyau wannan waka ta kore ka kore kabilanci da wariya haka mm. Mm. to ma sauraro a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa mu huta lafiya kaka hau bayan raƙumi <laughs> ko jimina ko jimina <laughs> <laughs>

Love. up.